This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. kasar sabiya ta kame manyan-manyan jami'an gwamnatin kasar tsoffi da da ke cikin gwamnati yanzu nan har su tamanin waɗanda yawancin su 'yan jam'iyyar adawa ne ta ce makasudin kame su ko shine ana tuhumar su da rudda ciki da kuɗin gwamnati da amfani da ƙarfin mulki fiye da kima sai kuma halatta kuɗaɗen haramun da yake wa taron manema labarai jawabi ministan harkokin cikin gida na ƙasar nebosa stefanovic ya ce ɗaukacin waɗanda aka kame an same su ne da laifuka daban-daban har ashirin waɗanda ke nasaba da cin hanshi da rashawa abinda ya ce hakan ya sa kasar hasaran kuɗi har kwatankwacin dala amurka miliyan ɗari ya ce gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne domin hana ci gaba da ayyukan cin hanci da rashawa a cikin kasar musamman a harkokin gwamnati ya ce dukkan waɗanda ake tsaye da su ana da kwakwaran shaidar cewa sun aikata ayyukan a ne tun daga shekarar dubu da sha hudu kawo yanzu stefanovic ya ce yanzu haka 'yan sanda na nan na farautan wasu biyar da suka arce kano wasu talatin da tara suna nan suna fuskantar bincike yanzu haka dai ministan na cikin gida ya bayyana sunayen waɗanda ake tsar da su da kuma laifukan da ake tuhumar su da aikatawa sai dai jami'un adawa sun ce wannan kamen ba komai cikinsa illa siyasa wasu fitattu daga cikin waɗanda ake tsar da su ko sun haɗa da tsohon ministan ayyukan noma salobodon milosevic wanda ɗan jam'iyyar adawa ne wanda ya riki mukamin tun daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2008 sai kuma tsohon shugaban hukumar yakin ci hancin da rashawa na kasar wanda shi ma ya riki mukamin na tsawon shekara guda ɗaya rak ƙungiyar isil ta fitar da wani sako daga bakin shugabanta wanda ke cewa daular ta kungiyar na nan daram duk da harin da jiragen sama na yaƙi na kasar rasha da wanda amurka ke wa jagoranci suka kai mata sakon ya ce bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba sakon ya ci gaba da cewa nasara na tare da wanda ke bautawa allah ne ya ce suna faɗa wa duniya cewa ƙungiyarsu tana nan daram kuma da zaran yakin da suke yi ya ƙara zafa haka su ma suke ƙara samun nasara duka wannan dai yana cikin jawabin da shi abubakar albagadadi ya yi ne cikin rikodin da aka naɗi muryarsa to sai dai bayanin da ke cikin rikodin mai tsawon mintuna 24 da ke ɗauke da wannan bayanin kawo yanzu ba hakikance sahihancinsa ba haka kuma saƙon yana sukan lamirin ƙasar saudi arabia mai haɗa kai da sauran ƙasashen larabawa domin a yaƙe shi sakon ya ci gaba da cewa inda yaƙi na musulunci ne ƙasar ta saudi da ta nisanta kanta da haɗa kai da yahudawa kuma da ta mayar da hankali wajen ganin ta yaƙi isra'ila domin ƙwato wa falasɗinawa 'yancinsu kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa ya ce har wa yau a cikin sakon mai magana ya kira da 'yan ƙasar saudiya da su yi mata bore kana ya yi alkawarin kai wa isra'ila hari sakon ya ce yana kira ga 'yan kasar saudiya da su miƙe tsaye domin yaƙi da gwamnatin kasar mai cin zalun 'ya'yanta kana su rama abin da ake wa 'yan uwansu a syria iraq da kuma yemen wasu da ake tuhumar 'yan tawayen musulmai ne sun kai wa wani ƙauyen krista hari a kudancin philippines kuma mutane goma sha hudu ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin mahukuntan kasar sun faɗa jiya asabar cewa wasu 'yan ƙauye mabiya addinin krista ne su tara ne waɗannan maharan suka harbe waɗannan maharan dai masu na bangasmoro islamic fighters su ma ba su sha daɗi ba a hannun jami'an sojan gwamnatin ƙasar domin ko sun kashe biyar daga cikinsu duko da wannan yana faruwa ne a ranakun gobe bikin kirsimeti da ma ranar kirsimetin mai magana da yawun ɗaya daga cikin gundumomin sojan ƙasar captain joan petingle ya ce an yi ba ta kashi ne da 'ya'yan waɗannan ƙungiyar a sassa uku daban-daban a cikin ƙasar ya ce an kiyasta 'yan tawayen sun kai akalla su 200 a hare-hare har takwas a sassa uku a cikin kwanaki biyu ya ce tun farko sun samu labarin cewa za su kai wannan harin musamman gare su su jami'an tsaro ya ce shi yasa suka kwana cikin shari kuma ba don haka ba da ɓannar da za su yi da ya wuce wanda suka yi a halin yanzu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ziyarar prime minister india narendra modi zuwa kasar afghanistan da pakistan cikin satin ta gabata ana iya cewa kasashen uku sun dumfari hanyar kulla kyakkyawan zamantakewa tsakaninsu sa'ilin da ya isa kabul ranar juma'a da ta gabata modi ya kaddamar da aza tubalin harsashen ginin ɗakin majalisar ƙasar ta afghanistan wadda ta ba da kwangilan gina shi a kan dala amurka miliyan 90 a wajen bikin azahar sashen ginin modi ya alkawarin cewa kasar india za ta taimaka wa kasar ta afghanistan kana ya buƙaci kasashen uku haɗi da pakistan kenan da su haɗa kai da juna domin samar da zaman lafiya a yankin nasu da kuma ci gaban kasashen nasu tun dai faduwar gwamnatin taliban a kasar afghanistan india ta taimaka wa afghanistan din wajen ganin ta sake faɗowa domin ko har gudunmawar kuɗi dala biliyan biyu ta taba bata hawa kuma ta taimaka mata wajen gina gine-ginen manya-manyan abubuwan bukatun jama'a a cikin kasar ciki ko hadda hanyoyi da asibitoci salin da modi ya bar afghanistan ne ya bayyana cewa zai yada zango a laho inda ya gana da prime minister pakistan nawaz sharif wanda wannan shine irinsu na farko a shekaru da yawa da suka gabata jami'an ba da agajin gaggawa sun ce akalla mutanen da yawansu ya kai 150 ne suka da ke bakin iyakar paraguay uruguay brazil da argentina suka tsere suka bar gidajensu sakamakon wata matsanancin ambaliya rahotanni daga yankin paraguay ya ce akalla mutane 90 ne a kwashe daga babban birnin kasar jiya da yammaci waɗanda da yawansu suna zaune a gidajen kwatankwaci na 'yan allazi wahidun kuma ga su kusa da bakin rafin paraguay din yanzu haka dai shugaban kasar na paraguay horatius kat ya ayyana dokar ta ɓaci a babban birnin kasar da ma wasu gundumomi yayin da wasu jami'an gwamnati ke sintiri ta jirgin sama mai saukar ungulu domin ganewa idanunsu yadda al'amura ke gudana sai dai har yanzu yammacin har zuwa yammacin jiya asabar din ba rahoton rasa rai ko guda ɗaya sakamakon wannan ambaliya kamfanin dillancin labarai na argentina ya ce ita ma kasar mutane da yawansu ya kai dubu ashirin ne a arewa maso gabas suka bar gidajensu yayin da ruga ta ce mutanen da yawansu ya kai dubu tara ne tilas suka bar gidajensu domin gudun wannan ambaliya ita ko brazil a kudu maso gabashin kasar mutane dubu bakwai ne aka kwashe kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito. 'yan sandan isra'ila sun ce sun harbe wani ne wanda ya yi kokarin daba ma ɗaya daga cikinsu wuƙa a jerusalem wannan dai yana faruwa ne a ci gaba da tashin tashinan da ake yi a cikin watanni ukun da so gabata wata mai magana da yawon 'yan sandan ne da ce sun dumfari wani mutum ne da suke tuhumar cewa yana da wata manufa a gare su kuma suna kaiwa kusa da shi sai ya fito da sharɓeɓɓiyan wuka ya yi kokarin daɓawa ɗaya daga cikinsu abin da ya sa nan take suka halbe shi ko a ranar juma'an da ta gabata sai da 'yan sandan suka kashe wata mata ba falasdina wadda suka ce ta yi yunkurin auka musu da motarta a kusa da ƙauyen silwad a gaza ko a gaza ko ministan kiwon lafiya ne na falasdinu ya ce an kashe wani mutum ɗan shekaru 22 kusa da bakin iyakar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai kasar ƙasar Rwanda ne wadda ta jefa kuri'an jin ra'ayin jama'a na sake wa dokar ƙasar gyaran fuska domin shugaban da ke kan karagar mulki Paul Kagame ya samu daman ta zarce. An yi zaɓe dai an gama, zaɓen da hukumar zaɓen ƙasar ta ce ba ta taɓa samun irinsa ba to da yake 'yan adawa sun ce ba a basu wadataccen lokaci ba game da wannan jefa kuri'a ita ma hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya korafin da ta yi kenan cewa lokacin da aka sanar game da wannan jefa kuri'a ya yi kaɗan to abokin aiki na sashen turanci peter clothy ya samu damar zantawa da shugaban hukumar zaben kasar charles munyaneza kuma ya fara tambayansa ne me zai ce game da wannan korafi na 'yan adawa ga kuma an da ya baiwa peter you, people have been raising that concern, but we have been reminding those people making that, those concerns that this is an issue that came from the population. As you are aware, over 4 million Rwandans had a petition parliament requesting for the amendment of the constitution. So for them, they were just looking at one article, but the amendment touched many, many articles of the constitution. So if 4 million out of 6.3 million Rwandans eligible to vote had requested for... Kaka mutane suna korafi kan wannan batun, amma abin da muke yi shine muna ci gaba da tunatar da masu wannan batu cewa wannan batu ne da ya zo daga dokar ƙasa. Kamar yadda ka sani, mutane kusan miliyan hudu ne na 'yan kasar suka rubuta takarda zuwa ga majalisar dokokin kasar suna neman a sakewa dokar kasar kwaskarima, masu wannan korafin suna duban bangare guda ne kawai na dokar kasa to kuma idan cikin miliyan shida miliyan hudu sun amince cewa suna son wannan tsarin to wannan ya nuna kusan daukacin 'yan kasar sun san abin da ake ciki abin da kwashe watanni biyu ana magana a kai mun san wasu kasashen da suka yi irin wannan cikin sati guda ɗaya tak kuma fita ya tambaye shi to kun jefa kuri'an jin ra'ayin jama'a to yanzu kuma sai ina daga nan eh, not later than Monday eh, not later than 21st uh, of, this month we shall announce what we call final result nan da sati guda za mu bayyana inda hukumar zaɓe ta dosa daga nan kuma za mu baiwa hukumar ƙasa rahotonmu na musamman akan abin da muke ciki ko kuma inda muka dosa kana ma ga dokar ƙasa zai ci gaba domin akwai wasu abubuwan da ya dace waɗanda sai da su ne za mu samu damar jin tafiyar da ayyukanmu musamman sashi cikin kundin tattara bayanai da ke da nasaba da wannan kwaskwalimar. To ko baya ga shugaban hukumar zaɓe shirin zaɓe ko naɗi ya samu damar zantawa da wasu 'yan ƙasar game da wannan kur'an jin ra'ayin jama'a kamar wannan ɗan taliki mai suna zeno mutimura da aka ce masa ko ya yake kallon wannan kur'an jin ra'ayin jama'ar shine sai ya ce so what is democracy other than the people's decision, the people's will, expressing it through referendum or through their representatives. Menene demokuraɗiyya idan ba abin da mutane suke so ba, ko kuma suka yanke shawara ba, ta bayyana shi a hanyar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ko kuma ƙuri'ar raba gaddama, ko kuma bayyana shi ta wakilansu. Abin da muka sani kenan da abin da ake cewa demokuraɗiyya, amma ba abin da aka yi mana a nan ƙasar ba. Amshin waƙa ta in ka ji hujjar saka maka. Da kasar Rwanda sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumar zaben kasar take kokarin ganin ba a zarge ta da kumbuya-kumbuya ba wajen shirin zaben da za a yi a kasar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Wannan yasa ta gayyato kasashen renon Faransa domin su zo su ga yadda take shirya ayyukan gudanar da wannan zaɓe kuma su ba ta shawarwari. Ga dai Sulaiman Barma da ƙarin bayani. Taron ɗaukacin mambobin hukumar zaben ƙasar Nijar wato Seni da ya gudana ne yanke shawarar gabatarwa ƙungiyar OEF wato ta ƙasashe renon Faransa buƙatar ta aiko da ƙwararru don su binciki sabon gidgam ɗin zaben da ya jima yana haddasa takun saƙa tsakanin ɓangarorin siyasa bayan da 'yan adawa suka nuna shakku a kan sahihancinsa. Mataimakin shugaban hukumar zaɓe Metr Umaru Kadri ya bayyana min dalilan ɗaukar wannan mataki. Kun san akwai wanda ba su yarda ba da wannan eh, ofishekin shi yasa mu muka gani ya kamata mu yi bincike eh, muka aika takarda eh, wajen oef don saboda ta zo ta bincika wannan fishekin don saboda mu samu mu same shi da gaugawa mu samu a yi zaɓe a cikin lokaci mu hatar da muke a fara zaɓe bisa kan kwanciyar hankali don 'yan ƙasa su ba mu yarda Tuni dai wannan aniya ta hukumar zaɓe ta Seni ta fara samun yabo daga ɓangaren 'yan adawa. Madam Bayar Hajiya Maryama ga mace ita ce kakakin ƙawancen FPR na 'yan hamayya. Yau ina cikin horin ciki tun da gaskiya da rana tsaka ta zo karya hure take ba ta ɗiya. Na farko kenan na biyu ina zizziga ma Seni ina zizziga musu damtse tun da sun ce adalci suke yi kuma sun ce 'yan ƙasar Nijar suke so kuma sun ce ba su son tashin hankali cikin ƙasar Nijar abun da mun ka haɗi mun ka ƙara mun ka haɗi mun ka nanata yau gaskiya ta hito 'yan sani sun ce sai an yi bincike wanda ya kamata girgamkin nan sai an yi shi to ina tsammani ina tammaha ke sun ƙara su ƙara su bi doka wannan binciken nan a yi shi bisa kan ka'ida cikin adalci to ko me ke matsayin jam'iyyun da ke mulki ga abin da alhaji asmanu muhammadu na pnds tarayya ke cewa tun 1993 aka zaɓi ba taɓa kayan ƙasar waje ba mu da allah ya sa muna da alƙawali muna mutunta 'yan nijar muna mutunta muka yarda da kullum abinda da 'yan nijar suka yi amma su wannan walakantar da mutanen nijar ne tun da sun walakantar da mutanen Nijar kuma sai ni ta yadda ta ka mutane daga waje ai babu matsala gare mu mun yarda haka nan yanzu za mu gani in za su yarda ko ba za su yarda ba yanzu dai hankali ya karkata wajen kungiyar ta oef don jin sakamakon da za ta bayar biyo bayan binciken da hukumar zaben ƙasa seni ta ɗora mata nauyin aiwatarwa a kan kundin rajistar zaben to dama mun ce masu saurare za mu ci gaba da kawo musu yadda ake ci gaba da cece ce game da zaben share fage na ƙananan hukumomi a jihar sokoto yau za mu leka karamar hukumar sokoto ta arewa ne murtala faruk sanyi na dai ke mana jagora lamarin dai ya fi kamari a ƙaramar hukumar mulkin sokoto ta arewa inda aka gudanar da zaben to amma kuma rikici ya biyo baya a daidai sa'ad da ake kokarin soma kirga ƙuri'u abin da ya haifar da baiwa hammata iska tare kuma da yayya ga wasu ƙuri'un to sai dai tun daga wannan lokacin har kawo yanzu ƙuri'un suna na ofishin jam'iyyar ta apc na jihar sokoto ba a kirga su ba yayin da kwanaki ashirin kenan cur da ɗaya ɗan takarar shugabancin karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa tare da magoya bayansa suke zaman dirshan a daidai kofar ofishin da ƙuri'un suke a ajiye suna gadin su ba dare ba rana na ko ziyarci wajen inda na tarar da su bakin rai bakin fama sun baje akan wata makekiyar shimfiɗa sunana honorable ibrahim arzika sarki wanda aka sani da honorable mai kaji dan majalisar dokoki na jihar sokoto mai wakiltar sokoto arewa ta biyu a tun da aka kawo tun daga rannan wayewar gari 17 ga wata da ya shuɗe har zuwa yanzu muna nan zaman jiran an sa ƙuri'un cikin ɗaki an kulle muna jiran a zo a ƙirga a haɗu ga wanda ya ci tun sannan muna nan nan muke kwana nan muka yi ni yau kwana kusan ashirin za a ce. To amma baka ganin kamar wannan zai iya zama kamar ihu bayan hari jin cewa watakila kamar ko an yi an riga an tantance da 'yan takarar da ita jam'iyya ta tsayar. Ya magana ihu bayan hari ƙuri'a ta an ka jewa ba a kirga ba a ce kuma ga dan takara ai ba magana ihu bayan hari ba ce in akwai wani abu can daban wani abu ne amma magana ƙuri'u ga sunan muna hauke da su an sa an ce mu jira za a zo a kirga to babu wani dan takara babu wani dan takara babu wani wanda an ka tace don ƙuri'u da su ne aka dogara kuma ga munan hauke da su ƙuri'un da an ka jewa ni a matsayina na ejen da ni aka yi komi ƙuri'un tun da aka kawo su muna nan hake da su in akwai wasu ƙuri'u to waɗanga dai da an ka na ne. muna nan hoki da su kaga kofa ɗakin ga nan nika kwana nan muka kwana tun wannan tun sha bakwai ga wata kaman a can baya na san kun yi korafin cewa kaman can wurin wannan zaben an ga ƙuri'unku ko kuma wanda ya yi wannan al'amarin yana korafin cewa ƙuri'un da aka fitar waɗanda aka nuna kamar sun yi dameji ko sun lalace su ne ya ga menene gaskiyar lamarin wannan wanda ya ƙuri'un abokin aiki na na honorable malami ne ga ladanci a gabana aka yi sotin awar na ƙuri'un ƙuri'un ɗan takar da nakewa agent abdullahi mu'azu hassan shi honorable malami shi ya ce waɗannan ƙuri'un shi na da buƙata a sake risotin nasu a sake tantance su tantancewar da ake duk wadda aka aje gaba ne ce daidai take bayan sun taru su ne kwasa yaga ba magana invalid har yaushe za ku ci gaba da gadin wannan ofishin da aka sanya wannan gurin lokaci ai ba lokaci ai zaman durshi na muka in ka ji an ce zaman durshe shikenan sai abin da hali muna nan in an shekara nan honorable malami muhammad galadanci da aka fi sani da bajare shine wakilin daya dan takarar wanda ake zargin shi yayya yaga ƙuri'un a lokacin cece kucen zaben na fitar da gwani na kuma tambaye shi ko wannan ba zai zama zubar da kimar majalisar dokoki ba yadda a matsayinsa na dan majalisar aka nuna shi a gidajen talabijin yana yayyaga ƙuri'un da hannunsa wannan ba shi halawa ba ne matsayin wakilin jama'a mutane ke wakilta sun ke wakilta wannan wannan wurin na zo ni na atsore na matsayin na wakilin dan takara ba a matsayin wakilin dan majalisa na zo wurin nan ba ya kamata ka bambanta wannan abin wakilin dan takara daban ma dan majalisa daban abubuwan da aka yaga abin da ake jaya su akan in ne ake jaya a kansu kuma ga fili aka yi shi ba ɓoye aka yi shi ba shi ya ce bai yadda kowa shi rubuta wani ba sai dai kowa shi mutama kai ne ko ya bawa ko bai buku ba ya ce wannan an mutama ma tashi e tana nuna aminu e tana nuna abdullahi shin sai mu yadda a ɗauki e a ba abdullahi akan aminu haka ba gaskiya cikin wannan to ba fa iyakarta kenan ba domin yanzu haka wannan batu an garzaya kotu kuma za mu ji shin me ita uwar jam'iyya ke cewa ne game da wannan batu amma fa duk wannan sai a cikin shiri na gaba yanzu a madadin wakilan namu na Nijar Sulaiman Barma da kuma Murtala Faruk Sanyinna da abokan mu a nan sashen Hausa da suka taimaka wajen hada shirin sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shiri. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. kafin da lamura su ma taɓarɓare musulmi da kirista kan yi zaman yan uwantaka tare lamarin da ya kai akan zaici juna tare kuma da gudanar da bukukuwan sallah da na kirsimeti tare batun da yanzu kusan ba haka yake ba ko da ke wasu na ma danganta lamarin ne da jahilci yayin da wasu kuma ke cewa ta asubanci ne ke sa hakan to ko menene bambancin irin waɗannan bukukuwa a da na yanzu mr tom james wani mai bishara ne a yola na shirya shi domin mu ci abinci da iyalina da makwabta idan allah ya kai sa muna cikin masu rai na farko eh, a matsayinka na mai bishara ya kake ganin idan ka duba baya akwai zumunci tsakanin mabiya addinan nan idan lokacin bukan kismet ya zo ah, za ka gaice makwabcinka haka shi man sallah ya zo na farko tukuna ya kuna wannan eh har yanzu akwai wannan akwai me akwai wancan kyakkyawan dangantaka kamar na me irin lokacin bukukuwan eh, kirsimeti krista su ci abinci tare da makwabta masallata mm. haka kuma lokacin bukukuwan sallah masallata suna suna gayyatar krista su ci abinci tare ana ɗiba abinci ana kaya gidajen wayan da ba krista ba da kuma a lokacin kirsimeti so da kake maganan eh, kirsimeti na da da na yanzu wato da an ana da cikakkiyar imani an rike eh, bi da gaskiya amma yanzu abin akwai irin sakaici rashin tarbiyya na, na, na ruhani na sau tari dai akan zargi wasu 'yan siyasa da cewa suke ma rura wutan gaba a tsakanin musulmi da kirista domin cimma bukatunsu kamar yadda bishop charles yohana na cibiyar wanzar da zaman lafiya ta jihar taraba wato taraba peace initiative ke cewa abu ne na siyasa kuma siyasa ba zai raba mu ba saboda haka mu a ganin mu yanzu muna kira kusan kowane krista da musulmi da wanda ba musulmi ba ba krista ba haɗa kai mu zauna tare lafiya domin in babu zaman lafiya ba yadda za mu yi mu ci gaba cikin cin gaba da kuma lumana to sai dai kuma da alamun ba taro an zama ɗaya ba domin yayin da wasu ke marura wutan gaba wasu kuwa sun dukuba ne wajen yin amfani da irin waɗannan shagulgula wajen kai ziyara da kuma tallafa mabukata ba ma tare da la'akari da addini ko jinsi ba ƙungiyar sa kai ta fadai wato positive awareness against drug abuse initiative na cikin irin waɗannan ƙungiyoyi inda mata ziyarci 'yan gudun hijiran da ke cocin st teresa da ke yola fada jihar adamawa na cikin irin waɗannan ƙungiyoyi inda ma suka ziyarci 'yan gudun hijiran da ke cocin st teresa da ke yola albarkacin bikin kirsimetin inda ko suka ba da tallafin kayakin sutura ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke cocin abdulkarim salihu da ke zama babban sakataren wannan kungiya ya ma bai na dalilansu na kai wannan tallafi uh, cozin na st teresa um, idp camp uh, sako ne uh, ni nan musulmi ne kuma muna da musulmai muna da kuma masu biyu a tsakaninmu yadda muke da lokacin biki dukkanmu muke bikinmu mm. lokacin sallah ba musulmi ba ba mm. haka kuma lokacin kristin mm. ba musulmi ba kristin muna taimaka ma juna mu yi wannan shi yasa muka muka ɗauki wannan abu muka ce za mu yi abun nan domin mai ɗabi'unmu da muka suka suka suka gusa muna so mu dawar da su idan mun dawar da su mutane sun ga yadda wannan abu mutum zai tuna ya ce ah wallahi da fa haka abun ne yake me ya faru so kaga nan zamu fara gyara ɗabi'un mu zamu fara gyara halayyar mu zamu fara komawa mu zama cewa mu din nan yan uwan juna ne mm. ah, zamantakewa mu daya ah, komai mu daya shine um, mm. wannan da muka yi kokari muka ce to bari mu fara yi don idan ba wanda ya fara ba yadda za a yi a ci gaba shi da yake karin haske game da wannan batu honorable abraman kwacham wani ɗan siyasa a jihar adamawa na maganin fadole ne a koma yar gidan jiya muddin da ana son ci gaba inda ku ba da misali da hada-hadan boko haram kirista na arewa da musulmin arewa na najeriya suna wa'yansu eh, rigingimu wannan su suke kashe kansu da kansu kuma a ƙarshe za su zo su fahimci cewa aikin banza suke yi don babu yadda za a yi dukkan mu nan ƙasan mu ne ba za mu yadda wani suna shiga tsakanin mu ko mu musulmai da kiristu a yanzu gudun da aka yi kamar misalin su mu bimici kama da gali yau an ce wannan musulmi ne an bar shi kuma wannan kirista an bar shi ne duk an gudu ai yau an ce wannan dukiyar musulmi ko kuma dukiyar kirista ne duk an bari duk an bari an gudu ai ko baka ba don haka dole ne mabiya mu haɗa mu haɗa kai duk wani musulmi ko kirista mu haɗa kai mu san cewa yau duk abun da ya faru fa gaba ɗaya mu zai shafa mu tabbatar cewa duk abun da Ake ake don mulki ake yin sa mu kare mutuncin mu mu kare mutuncin addinan mu mu zauna lafiya da junan mu wallahi shine fi in Allah yana son ganin Najeriya gaba ta zama so kasa na musulmai a dare ɗaya da duk mun tashi mutu da kan waka in Allah yana so ya ga kasar nan ta dawo kasar na kiristoci da dukan mun tashi mutu da haka akwai kasashen da Allah ya yi haka mu kuma ya haɗa maka ne don ya nuna ikon mulkinsa don mu zauna lafiya ya kamata mu haɗa kai mu zauna lafiya don mu sa ƙasar nan ta ci gaba bambanci tsakanin mu da ba mu sani ba mu yanzu ne muke gani abun mu yana ba mu mamaki da ba mu sani ba mu koma da menene masu fashin baki na ganin lokaci yayi da za a shata sabon jadawalin mutunta juna da kuma watsi da 'yan ingiza mai kan turuwan da kan fake da rigar addini musamman a sabon shekarar da zamu shiga ta 2016 kamar yadda honorable usman babu challa wura sambe ke cewa a ƙona wannan a taka wannan duk wannan muna so bana a wannan shekara zuwa in Allah ya yarda za mu hana shi kuma muna fadakar da mutane muna kiran yan uwa muna kiran kiristoshi muna kiran musulmai muna kiran su dukkan su dukkan muna ta kiran su a kan su dawo da hankulansu a yanayin siyasa ta yau ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya was wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. ƙasar Sabiya ta kame manyan-manyan jami'an gwamnatin ƙasar tsofi da ma waɗanda ke cikin gwamnati a halin yanzu har su 80. waɗanda yawancinsu 'yan jam'iyyar adawa ne ta ce makasudin kame su ko shine ana tuhumar su da ciki da kuɗin gwamnati kana da amfani da ƙarfin mulki fiye da kima sai kuma halarta kuɗaɗen haramun da yake wa manema labarai jawabi ministan harkokin cikin gida na ƙasar nebosa stefanovic ya ce ɗaukacin waɗanda ake kame da su an same su da laifuka ne daban-daban har ashirin wanda ke nasaba da cin hanci da rashawa kungiyar ISIL ta fitar da wani sako daga bakin shugabanta wanda ke cewa daular ta kungiyar na nan daram duk da harin da jirgin sama na yaƙi na kasar Rasha da kuma wanda Amurka ke jagoranci suka kai mata. Ta ce bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba. Sakon ya ci gaba da cewa nasara na tare da wanda ke bautawa Allah. wasu da ake tuhumar 'yan tawayen musulmai ne sun kai wa wani ƙauyen kirista hari a kudancin philippines kuma mutane goma sha hudu ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin mahukuntan ƙasar sun faɗa jiya asabar cewa wasu 'yan ƙauye mabiya addinin kirista ne su tara wannan harin maharan suka harbe waɗannan maharan masu suna bangaros moro islamic fighters su ma ba sha da daɗi ba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba imam aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.